Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu haron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a noma lord da kuma niyya su kuma su na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale hausa.com Jama'a Assalamu alaikum mu da asuba mu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 16 ga watan Maris na shekarar 2017 da fata an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. muke farin cikin daukan na kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa sahaba ba mu kanun labarai shugaban amurka donald trump cikin fushiya alkawarin zai je har gaban kotun kolin amurka domin ganin cewa dokar da ya sanya wa hannu a kai ta hana wani rukunin wasu mutane zuwa amurka ta yi aiki jiya laraba ma'aikatar shari'a amurka ta bayyana tuhumar wasu ma'aikatan laƙin asirin rasha su biyu da wasu mutane daban biyu kan zargin satar bayanan miliyoyin mutane ma'abuta kamfani yahoo a holland ko netherlands sakamakon farko na zaben kasar da aka yi jiya laraba ya nuna jam'iyyar firaministan minister kasar ta lashe kujeru mafiya yawa a majalisar dokokin kasar to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ga dalilin da ya sa majalisar dattijan najeriya ta ki amincewa da naɗin ibrahim mako tsarin mulki ya baiwa majalisar dattijai kawai dama ta ta tace wasu muhimman mutane da za a sa wasu ofisosa na wannan dama da ya bata mu ba ma'aikatan tsaro ba ne ba so ba komi ne muka sani ba a can jihar Oshinko, gwamnatin jihar ce ta ce za ta samar da kwamitin binciken rikicin da aka yi a unguwar sabo na garin ileife as a government i'm instituting a panel of inquiry that we look critically into the immediate and remote causes of this, profile solution, and recommend relief measures to assuage the loss. Gwamnan jihar Osun Ra'ub Aregoshola ya ce a matsayinsa na gwamna zai kafa kwamitin da zai duba ya kwankwance sanadiyar wannan tashin hankali. Ha kuma muna da ra'ayoyin 'yan Najeriya game da rashin tabbatarwa magu wannan ah, mukami. kana grace alheri abdu za ta shigo da shirinta na domin iyali amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban amurka donald trump cikin fushi ya yi alkawarin zai je har gaban kotun kolin amurka idan hakan ya zama wajibi bayan da wani alkalin wata babbar kotun amurka a hawaii ya jinkirta fara aiki da dokar hana wani rukunin mutane zuwa amurka jiya laraba sa'o'i kamin dokar ta fara aiki ne alkalin ya taka shirin birki alkali derek watson a hukuncin da ya bayar ya ce lauyoyin gwamnatin jihar hawaii sun gabatar da hujjoji da suka nuna cewa idan kotu bata hana aiki da dokar ba hakan zai iya illa ga mai tsanani ga jihar shugaba trump ya ga magoya bayansa sa birnin nashville na jihar tennessee sa'o'i bayan hukuncin da alkalin ya bayar cewa Haɗarin yana nan bayyane ga dokar ita ma bayyane Buƙatar dokar shugaban ƙasan da na bayar ita ma ga ta bayyane ya kara da cewa yana da ikon bari ko hana waɗanda za su shigo ƙasan nan domin kare amurkawa shugaba trump ya zargi kotun gunduma da ke hawa'i cewa kotun ta wuce makaɗi da rawa ya ce za mu ci gaba da wannan shari'a har inda ta tsaya a halin da ake ci kuma shugabannin kwamitin kula da harkokin leƙen asiri a majalisar wakilan amurka dan republican da democrat sun faɗa jiya laraba cewa zuwa yanzu dai su basu ga wata shaida da za ta gaskanta igirarin da shugaban na amurka donald trump ya yi cewa tsohon shugaban amurka barack obama ya sa an masa kutsen wayoyinsa na tarho gabanin zaben amurka a sa da ke birnin new york a cikin watan nuwamban bara jiya laraba ma'aikatar shari'a ta amurka ta bayyana cewa tana tuhumar wasu ma'aikatan leƙen asiri na rasha su biyu da wasu mutane daban su masu biyu waɗanda ake zargi sun saci bayanan ɗaruruwan miliyoyin mutane ma'abuta yahoo lokacin da aka yi wa kamfanin na yahoo kutse a shekarar 2014 a attorney general mary mccord ta ce 'yan leƙen asirin rashin su ne dimitri dokochev da igor soschin su ne suka jagoranci satar bayanan da suka hada da biyan sanannun miyagun mutanen da suka kware wajen kutse ta cikin kwamfuta suka saci bayanai a amurka da ma wasu kasashe in ji madam mccord ta ce 'yan kutsen sun auna shafukan ma'aikatan gwamnati a rasha da kuma amurka ciki har da 'yan jarida ma'aikata a fannin harkokin kuɗi da kuma jami'an soji ɗaya daga cikin waɗanda suke gudanar da kutsen alexi belen dama can amurka ta tuhume shi a can baya kuma yana jerin waɗanda fbi take nema kan kutsen shekaru uku yanzu haka kenan na biyunsa shine karin bartov wanda hukumomi suka kama shi a kanada ranar talata in ji mccord a Holland ko Netherlands sakamakon farko na zaben kasar da aka yi jiya laraba ya nuna jam'iyyar Prime Minister kasar Mark Rutte ta lashe kujeru mafiya yawa a majalisar dokokin kasar ta doke jam'iyyar da ke adawa da baki da kuma addinin Islama ta ɗan kishin kasa Gert walders da rata mai yawa wadda ba a zaci zatan zai kai haka ba. ana jin jam'iyyar prime minister za ta samu kujeru 31 cikin kujeru 150 da ke majalisar wadda hakan ya zarce na kowace jam'iyya. ana jin wasu jam'iyyu uku za su samu kujeru goma sha tara tara a majalisa ciki har da jam'iyyar wilders jaman zaɓe suka ce rabon da a ga yawan jama'a da suka fito domin zaɓe haka a ƙasar tun shekaru talatin da suka wuce kashi tamanin da ɗaya cikin ɗari na masu zaɓe ne suka fito Firaminista rad ya kira sakamakon zaɓen nasara ga tsarin demokradiyya ya ce 'yan ƙasar netherlands sun ce fafaufa ga masu ra'ayin 'yan kishin ƙasa waɗanda wadda ya kauce hanya wilders wadda wato irin zaton da ake masa baya bayan nan na kasancewa babbar barazana ga firaministan hakan bai tabbata ba amma ya kashe ga firaministan cewa za su sake karawa shugabannin kasashen yammacin turai ciki har da jamus da faransa da luxembourg duk sun bayyana murnar su ga sakamakon zaben da kuma ta firaminista rad murnar nasarar da ya samu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson yana japan zangonsa na farko a ran rangani da yake a asiya da aka shirya domin karawa kawayen amurka kwarin gwiwa zai kuma gudanar da shawarwari akan hanyoyin shawo barazanar nukiliya da makami masu linzami daga koriya ta arewa yayin da sakataren ya yake wannan balaguron domin ganawa da jami'ai a japan da koriya ta kudu da china ba zai tafi da tawagan wakilai daga kafofin yada labarai da suka saba tafiya da shi ba maimakon haka ma'aikatan ta zaɓi wakili guda ɗaya tak daga wata mujalla a intanet mai ra'ayin 'yan riƙau shi kaɗai ne zai raka shi da farko ma'aikatar harkokin wajen ta ce an ɗauki matakin ne domin jirgin da sakataren tilasan zai yi a tafiyar da shi ƙarami ne amma da ƙarshe ya tafi da boeing 737 wanda zai ɗauka wakilai da ya saba tafiya da su yau alhamis ake sa ran sakataren zai gana da prime minister japan shinzo abe da kuma ministan harkokin waje fumio kashida gobe juma'a ake sa ran zai gudanar da shawarwari da mukaddashin shugaban koriya ta kudu da kuma ministan harkokin wajen kasar amma babu shirin zai gana da shugaban yan hamayya shugabannin yan hamayya labaran duniya ke nan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari fara da batun ƙin amincewa da aka yi da wato shugabancin magu ga kuma dalilan da 'yan majalisar suka bayar madina daura ja mu je Those in favor that the nomination of Mr. Ibrahim Magu is hereby nominated as chairman of, of the Economic and Financial Crimes and Commission. Those in favor say aye. aye. Those against say nay. nay. The nays have it. Yadda majalisar dattawa ta yi watsi da batun naɗa Ibrahim Magu. a matsayin shugaban hukumar da ke yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin najeriya zagon ƙasa wato efcc kenan an kwashi kusan sa'o'i biyu ana yi wa magu tambayoyin kwakwaf da suka hada da bayanan ci gaba da rike da suki da batun kudaden da aka ce tsohuwar ministan mai deziya ne ta sata da batun take haƙƙin ɗan adam da kuma batun kudade da aka karɓa ya zuwa yanzu sannan kuma da batun bin umarnin kotu magu ya ba da amsoshin dukkan waɗannan tambayoyin To yaya aka yi majalisar bata gamsu ba? Tambayar kenan da na yi wa sanata Kabiru Marafan Gusau. Tsarin mulki ya baiwa majalisar dattijai kawai dama ta ta tace wasu muhimman mutane da za a sa wasu ofisosa. Na wannan dama da ya bata mu ba ma'aikatan tsaro ba ne ba So ba komi ne muka sani ba. So wannan dama mu mu ma akwai wasu hukumomi na gwamnati waɗanda su kuma suna da masaniya ga irin wannan al'amari. to idan aka kawo mutum gaban majalisa wannan dama ta mu sai mu rubuta takarda zuwa ga hukumomin tsaro na ƙasa cewa shugaban ƙasa ya turo mana sunan wane domin a tantance shi a matsayin kaza da kaza da kaza menene kuka sani game da shi yau sai muka samu kanmu ga takarda ta hukuma ta tsaro ta ce wannan mutumi zai zamanto kamar kayan baya ga gwamnati idan an kanada shi ina son mutane su la'akari da wannan wannan takarda dai ta sake jawa majalisar dattawan rarrabuwar kawuna da rudani inda ra'ayoyi suka bambanta kamar yadda sanata mustapha bukar ya yi karin haske to gaskiya na ga akwai gyara a ciki domin da yawa daga cikin mu akwai wanda ba su yarda da abin da aka zartar ba domin shi wannan bawan allah an kawo sunan shi a baya aka maida mu shugaban kasa aka ce akwai wata takarda da aka rubuto daga wata hukuma ta gwamnati shugaban kasa ya sa aka yi bincike kuma da ya bincike ya dawo sake dawa da sunan shi a jam'iyyar mu ta apc a shugaban mu na apc bai kamata a ce abin da ya kawo an sake samun wata matsala inda akwai wata matsala da ya kamata a ce an koma an sake zama da shi kafin a yi abin da aka yi sai yasa mu muna ganin cewa wannan abu da aka yi da yake ta demokuraɗiyya dama abu ce mai yawan mutane ake nema to mu da muka ce ba mu yadda ba muna so a tabbatar da shi ba mu sami majority ba ba mu da yawan da za mu hana wannan abu ya tabbata wannan shine abin da ya faru shi ma sanata alin dume wanda ya kai gwauro ya kai mari domin ganin an amince da ibrahim magu ya yi tsokaci eh, sun yi rejecting sun ki su yi confirming ɗinsa me hujja wai wasika da aka rubuto kuma wasikan ai shugaban kasa bayan wasikan da ya sake dawo da sunan shi so maganan dai ah, wata wasika yau muka gani kuma ah, da ba ba wani wasika an kawo mutum ba laifi an ce ba za a yi shi ba ko ba haka ba don ni ban ga laifin ba laifin da aka ce an yi aitun da fari shine ya hana ma yin abu an ja maiwa shugaban kasa shugaban kasa ya sake dawowa da sunansa ya ce ya bincika ya ga akan cewa bai da laifi to yanzu an ce dole yana da laifi babu ma inda aka nuna yana da laifi babu shi to saboda haka ni na na gama nawa a zaman wakili kuma na tsaya na faɗi gaskiya dama ni na ce ko ni kaɗai ne zan tsaya zan faɗi gaskiya kuma haka ne madina dauda muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To wai mai 'yan Najeriya ke cewa ne game da kin amincewa da naɗin ne Nasir Adam Kaya ya tattaro muna ra'ayin wasu 'yan Najeriya. Sunana ya wuce Roman Bakan Daura. magana Ibrahim Magu suka yi cewa ba za su yi kwamfamin nashi ba Allah zai yi nahi tun da Allah mu 'yan an Najeriya muna adda a kan shi tun mutumin da zai zo taimakawa shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari a yaƙi corruption amso haƙƙin mu a yi aiki da shi to mu muna fatan Allah muna ta mai a cewar wannan mutum Allah kar ya ba duk wani wanda bai so ya ci gaba a ko ai mu nashi Allah ba zai ba su sa'a ba kuma sai Allah ya mu nasu shugaban kasa janar Muhammadu Buhari yana da yancin da zai nada magu shugaban kasa ne shi da ya bi doka ya bi doka sun ki saboda su sun san dukansu kamar yadda nake gaya maka mafi yawan su corruption ne sunana malam Salihu Isa na taro a'a to wannan tsakanin yan majalisa ne wanda yake suna da Uh, constitution ya ba su dama watan shari'a ta ba su dama su binciki abin da suka bincika wanda mu ba mu sani ba amma su sun sani don haka jiya da suka yi da magu kuma magu dai gaskiya mu da mutane ke magana cewa magu ne da kokarin shi amma abin da yan majalisa suka ce to majalisa shi saboda a tafi lafiya lau saboda magu ba shi kadai ne a kasan nan wanda zai iya taimaka ma efcc ba sunana aliyu alhazai shinkafi dan malikin galadi magana ta gaskiya babu wani kwace kwace ba da goyi duk abin da kaga yan siyasan mu an aiko da shi ga da shugaban kasa sun ki amincewa da shi to abu ne wanda an na gaskiya ko wanda suka ganin cewa ba zai fefarin nasu ba ma'ana ba zai taimake su ba ni ina kyauta zaton shakka ce suka yi ba za su samu wani sauki ba ko wata sa'ida game da binciken ya kama zuwa gare su to kuma mahiyancin su kasan tsahin kayoyi na ciki akwai su burgusu bera su duk babu abin da babu cikin majalisa. To a can jihar Oshunko, gwamnan jihar ne ya ce zai kafa kwamitin bincike game da musabbabin rikicin da aka yi a unguwar Sabo na garin Illefe. Ga abin da gwamnan ke cewa cikin rahoton Hassan Umar Tambuwal. As a government, I'm instituting a panel of inquiry that we look critically into the immediate and remote causes of this, profile solution, and recommend relief measures to assuage the loss. Gwamnan jihar Osun Ra'ub Aregoshola ya ce a matsayinsa na gwamna zai kafa kwamitin da zai duba ya kwankwance sanadiyar wannan tashin hankali ya nemo maslaha tsara matakan taimakawa waɗanda na cutu a rage musu raɗaɗin hasarar. Gwamna Ra'ub Aregoshola ya ce tuni jami'an tsaro suka danƙe sama da mutane ashirin da ake zargi da aikata kisan kai da lalata dukiyoyi daga nan sai ya buƙaci jama'a da kada su ɓoye waɗanda na aikata wannan wannan ɗanyen aikin. Shi ko injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso tsohon gwamnan jihar Kano ya faɗi dalilinsa na zuwa ile kuma ya ce gidauniyar Kwankwasiya za ta taimaka wa mutanen. Kamar inda kuka sani akwai rigingimu da suka faru a wannan gari na Ife kuma alhamdulahi gashi an shawo kan wannan fitintunu to shine na zo domin in ga mai girma gwamna yi masa godiya irin kokarin da ya yi na tabbatar da cewar rigimar nan an kashe ta a kan lokaci to kuma da na zo wurinsa ya ce shi ma yana so ya zo domin mu gaida mutanen arewa wanda suke wannan gari na ife an yi asarar kayayyaki kuma an yi asarar ma mutane muna addu'a allah ya ji kansu kuma irin asarar da aka yi allah ya mayar da alheri kuma mu ma daga bangaren gidauniyar mu ta kwankwasiya ko mun yi alkawarin ba da taimako domin ya kasance an dan gutsutsura mutanen da suka yi asara su samu sanyi wani irin taimako ne wannan gidauniya ta kwankwasiya za ta ba waɗannan mutane to mun ba su taimakon kuɗi wanda na tabbata za a sanar wanda yanzu zan koma in yi magana da su shugabanni na wannan gidauniya kuma mu ga abin da muke da ita domin su bayar amma dai za mu yi kokari mu ba da kauri a matsayinka na sanata na najeriya a dokance wani mataki za ku ɗauka game da irin waɗannan rikici-rikici da ke faruwa a cikin al'umma to dole ya zama wajibi mu tsaya ga baki ɗaya a irin wannan yanayi kafaɗa da kafaɗa da su domin mu taimaka musu kuma domin mu tabbatar da cewar irin wannan abu mara daɗi bai sake tasowa a wannan guri ba ko kuma a waɗansu gurare hassan umar tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To har yanzu sai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17 hada da 23 ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na hukar. Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,049 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke, ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe kungiyar, za mu ci gaba da bin diddigin ci gaban da ake samu. Yayin da ake ci gaba da musayar ra'ayoyi kan batun dokar aure da ta shafi talakawa a jihar Kano. Mai martaba sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu ya yi ƙarin haske kan batun a jawabin da ya gabatar wajen aurar da zaurawa na baya-bayan nan da aka yi a birnin Kano. Ga jawabin mai martaba. Kwanakin baya mun je taro muka yi jawabi. A cikin jawabi muka ce muna shirya doka kuma dokan nan za ta ayyana sharuɗan da addinin musulunci ya ajiye mutum ya cika kafin ya ƙara aure wanda a ciki akwai sharaɗin adalci a ciki akwai sharaɗin yana da halin da zai iya riƙe iyalin sai 'yan jarida suka ce sarkin kano zai yi doka da za ta hana talaka auren mata biyu hakika mun ba da misali kuma wannan magana ina son jama'ar kano da jama'ar arewa mu saurare ta mu kalle ta da idan basira harkar aure a arewacin najeriya ta zama wasa kuma mun mai da kanmu abin dariya a duniya wanda ya yi musun wannan sai dai son zuciya muna zaune ko baran nan sai da aka zo mana da mutum gaban sarki matarsa tana da 'ya'ya takwas ya rabu da ita ba ma cewa ce ya mayar da ita ba ita ta rike masa uku biyu suna hannun 'yan uwansa uku ya bar su suna yawo saurayen mutane ta zo tana roƙo don allah a kirawo shi waɗannan guda ukun ya taimaka ya rike su da aka kawo shi gaban sarki aka tambaye shi yana da wata matar banda ita ce e eh, ‘ya'yanta nawa ‘ya'yanta goma saboda haka aka ce kai yanzu ‘ya'yanka nawa yace goma sha takwas sana'ar sana'arka shushana wannan shine abin da muke ciki a arewacin najeriya mutumin da ba zai iya ciyar da mace guda ɗaya da 'ya'ya biyu ba ya je ya auri matan da ba zai iya ciyar da su ba ya bar su da yunwa sadakin nan da aka bayar yana shirin ɗaurin aure amma bai cika sharuɗan aure ba hudubar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ta ƙarshe ya yi mana bayanin haƙƙin mata a kanmu ya ce wa haƙƙuhunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'arufi. haƙƙinsu a kanku ciyar da su arzikinsu da kuma tufatar da su da abin da yake mai kyau an ɗauki addinin musulunci an juya shi mutumin da zai zo ya maka gwaninta bai san yaya ake wa Allah gwaninta ba sai mutum ya ce maka ai ya ƙayyade kayan lefe kada ya wuce zani biyu ko ya ƙayyade sadaki kada ya wuce dubu ashirin da biyar shi a fahimtarsa wannan shine gwaninta sai jina umar bin khattab ya hau kan mambari ya ƙayyaje sadakin da ake bawa mata ya ce mutane suna ba da sadakin da ya wuce abin da manzan Allah sallallahu alaihi suke bayarwa da ya sauko da kan mambari wata mata ta same shi ta ce ya amirul mu'mina kai ne ka hana mu arzikin da Allah ya bamu ya ce me kike nufi ta ce baka gani ba inda Allah ya ce wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ya ambace shi da qintar dukiya mai yawa ya taba kansa yace lallai jama'a sun fi Umar sanin fikihu ya koma kan mambari yace na hana ku ba da sadakin da ya wuce kaza amma na cire wannan dokar idan kana da hali kayi arzikin mace ne to babu wanda Allah ya yi wa izinin ya auri mace idan ba zai iya kula da ita ba yaran nan da ake haifa almajirai kullum sai a ce gwamnati ta tanin ya zace da su shin yaran nan su suka haifi kansu mai ya jawo almajirci in dai yaro ba maraya ba ne wanda ya haife shi ya ajiye shi akan titi wani ya kula masa da shi to mutane su fahimta cewa dokar nan za a yi ta kuma abin da ta kunsa in ka karanta dokan nan a yanzu ma abin da muka shirya an kai shafi wajen tamanin fakara ta kai 670 abin da ya shafi aure ne ga baki daya kuma abubuwan da suka dame mu akan al'ummar nan ake so a yi maganin su ga kwamandan hisba nan mahaifi ya ɗauki yarinya yarsa da girmanta da hankalinta ya mata auren dole babu izininta in dai mace bazawara ce sai ta umarni za a yi mata miji idan budurwa ce sai an nemi izininta amma a ƙasarmu yanzu za a ɗauki yarinya 'yar shekara ashirin ashirin da ɗaya a mata auren dole ba ta da inda za ta ji aurewar auren nan idan ba doka ya za a yi maganin wannan gashi ya saba wa zahirin nassin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko malaman da suka yadda da ijbari ba su yadda mahaifi ya yi wa 'yarsa auren dole ba in ta kammala hankalinta kuma duk san zuciya ake bi ko kuma yarinya baliga da hankalinta ta kai shekara ashirin da biyar ta samu miji musulmi tana so ta aura mahaifinta ya ce bai yadda ba saboda wani dalili nasa ga kwamandan hisba na tabbatar suna gani a je a samu mahaifin a masa magana ya ce bai yadda ba dole a samu hanya da za a je gaban alkali ya kirawo mahaifin nan a tambaye shi idan ba shi da wata hujja ta shari'a ya aurar da ita ana aure wani yana da cuta ya auri mace sa mata cutar kanjamau ana bukatar doka da za ta tilasta wa mutane su yi wannan abin nan da aka yi jarabawa nan a je a yi a asibiti kafin a ɗaura aure mutum ya tashi don yana ganin saki sauki ne sakin mace kamar cire hula mace na zaune a gida ta zauna ta bauta maka shekara shekaru ta haifi 'ya'ya sai ka ce na sake ki tashi ki tafi gidanku ba wani tsari da ya ɗora maka nauyi wanda dole za ka ɗauka namiji yana da hali ya auri mace ya hana ta abinci yana da hali ya auri mace ba zai mata tufa ba yana da hali ya auri mace ba zai bata wajen zama ba yana da shi to a cikin dokan nan idan alkali ya kirawo ka ya umarce ka ba kai ba zai ɗauki dukiyar ka ya ciyar da matarka idan kuma ka hana sai ma a ɗaure ka saboda taurin bashi saboda haka jama'a su sani dukkanin zaluncin da ake yi a ƙasar nan ni na gaya mutanen kano ba za a yi ciniki da ni ba akwai ranar da za a zo a ce ana kaza ana kaza sai talakawa su ce ai mu ba mu da ikon mu ba mu da ikon mu hana kuma sarkin Kano bai hana mu ba gashi nan ba za a yi wannan cinikin da ba ba za mu bari ba babu wani abu da za a kawo muku na doka wanda ya saba wa shari'ar musulunci kuma dokar dama tana nan aiki ne ba a yi da ita abin da ake yi dama ba musulunci ba ne al'adu ne kawai da zalunci da son zuciya da kuma sangarcewa mutane sun saba in ka haifi ɗanka ka bar shi ka bashi ƙwaƙoƙo ya je ya bara ba wanda zai maka komai in ya fice ya zama ɗan ƙwaya ba ruwanka ka haifi guda ashirin ba ruwanka ya zama ɓarawo ba ruwanka ya zama ɗan daba babu ruwanka ya zama ɗan ta'adda babu ruwanka to idan ka je ka haifi ɗa da ruwanka idan ka san ba za ka iya ba kada ka je ka haife shi suna dangi bisa tarbiyyar aure bisa soyayya aure ba abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilinmu mahmud ibrahim kori da ya taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da kuma injiniyan mu alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne To, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa tashe-tashen hankula da talauci sun janyo safarar mutane da bauta lamari da yake samarwa wa ƙungiyoyin miyagu da ke wannan aiki dala miliyan dubu ɗari da hamsin a shekara a faɗin duniya babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya antonio gutierrez ya gaya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya jiya laraba labarin lokacin zama na musamman kan wannan batu cewa yanzu ƙungiyoyin nan za a same su ko ina a faɗin duniya za a iya samun waɗannan musiba za a iya samun waɗanda wannan musiba ta ritsa da su a ƙasashen duniya da shida ana kiyasin cewa mutane miliyan 21 ne wannan lamari ya ritsa da su waɗanda ake tilasta yin ayyuka daban-daban mata suna karuwanci a tilas wasu kuma ana tilasta musu shiga ƙungiyoyi da suke ɗaukar makamai wasu ana tilasta musu yanki ko fidda wata gaba ko halitta kamar ƙoda domin a sayar awa mabukata tashe-tashen hankula a kasashen Siriya da Afghanistan da Somalia da ma wasu wurare daban-daban su ne suka samar da miliyoyin mutane waɗanda suke cikin mawuyacin hali waɗanda masu safar mutane suke amfani da su. Shugaban Amurka Donald Trump cikin fushi ya yi alkawarin zai je har gaban kotun kolin Amurka idan hakan ya zama wajibi bayan da wani alkalin wata babbar kotun Amurka a jihar Hawaii ya jinkirta fara aiki da dokar hana wani rukunin mutane zuwa Amurka. jiya laraba sa'o'i kamun dokar ta fara aiki ne alkalin itaka shirin birki to madalla da ta kai tutu labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi sabu imam aliyu da ya tayar gabatarwa sai solomon abu da ya bada umarni da injiniyan mu jimmy ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin